Ƙungiyar Nzuka Umunna ta bakin shugaban kwamitin shari'arta Sam Amadi ta yi alawadai da ci gaba da afkawa jami'an tsaro da wasu miyagu ke yi a yankunan kudancin Najeriya, inda ta buƙaci gwamnati ta gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin don gano ainihin masu aikata aika aikar duba da irin manyan makamai da suke amfani da su. We are totally opposed to the ongoing targeted attack against police officers and law enforcement infrastructure and INEC now increasingly in the southeast and some other south south region in recent time. Uh, we think that the government should investigate. We need a forensic audit, arrest them, prosecute them, and deal with them drastically according to law. Because some of the sophistication, the nature of this attack, so could suggest many things. Sam Amadi ya bukaci babban sufetan 'yan sandan Najeriya Usman alkali Baba ya janye umarnin da ya ba wa jami'ansa su kashe duk wani ɗan ƙungiyar IPOB da suka gani don kare kansu abinda ƙungiyar ta 'yan ƙabilar Ibo ta ce ya saba wa tsarin mulkin demokradiyya kuma zai iya jawo matsalar kashe mutanen da basu ji basu gani ba a yankunan kudu. Yana mai kira ga kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta duba wannan lamari. We are not happy with the statement created to the IG of police. That statement in the context of the history of state violence in this region could lead to extrajudicial killing of other innocent people. The IG should consider to reissue another counter directive to say that whereas the police and all law enforcement agents should be effective in fighting this, or they should respect human rights. A wani bangare kuwa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa, Nastura Ashir Sharif ya buƙaci matasa su tashi tsaye su nemo mafita ga ga matsalolin da suka shafi yankunan arewa. To da farko dai mun fara duba da abin da yake faruwa a yanzu a arewacin Najeriya inda kungiyar Boko Haram take cin karanta ba babbaka. Mun sha gaya wa mutanen ƙasar nan cewar shugaban ƙasa baya yin amfani da hanyoyin samun labarai da ya kamata. Na biyun su shugaban sojojin Najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar waɗannan 'yan tawaye da waɗannan tashin hankula da ke faruwa a ƙasar nan. Wannan abu ya dame mu. Gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaƙi wa'annan mutane an zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna kun ce ba ku yadda ba ko ba ku kayan faɗin za ku yaƙi mutanen to me kuke so a yi don haka muke cewa mu muna kira ga to daga 'yan shekara ashirin zuwa shekara hamsin da biyar a ƙasar nan su tashi su nemi da su gyara ƙasar su wallahi wa'annan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba wai magana wai rayuwar mu ko kwanciyar hankalin mu ko zaman lafiyar ƙasa ko ci gaban ƙasa ne a gaban su ba tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake ba wai magana abin da ya shafi tsararar rawuka da dukiyar al'umma da kwanciyar hankalin ƙasa ne a gaban su ba da haka sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu inda ba za a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su a ɓangaren gwamnati shugaban ƙungiyar gwamnonin arewa kuma gwamnan jihar filato simon lalong ya ce ɗaya daga cikin mafita ga matsalolin tsaro shine hukunta duk mai laifi ba tare da la'akari da kabila ko kuma addininsa ba kuma ya bada matsayarsu kan matakin gwamnoni Birnin Kudu. Dukanmu 'yan Najeriya ne kuma muna da kabilu da yawa kuma a cikin kabilun da muke ciki akwai masu kirki akwai mara kirki saboda haka idan aka samu mara kirki ba za a ce wannan kabila ne ba muna ganin abubuwa da yawa wanda ba daidai ba wanda muna ganin kabilu da yawa suna ciki saboda haka idan mutum ya yi abun da ya kamata kuma ta hukunta shi ta hukunta shi amma ba saboda yarensa ba ko kuma saboda addininsa kamar inda muka faɗa ai wayannan maganganun ba yau aka fara ba mu a gwamnonin arewa mun riga mun ɗauki mataki akan wannan abu tun da aka fara an ce kowane mai kiwo ya koma mun ce mun yarda wannan mutanen mu wani muna shiri inda za a nemi za a yi sabobin hanyoyin kiwo ba irin na da ba wanda ake yawace yawace yanzu mun riga mun shirya bai kamata ma wani ya sake bude magana yanzu ba wanda suna kama ana so a bude ni na gan kamar siyasa ne kawai domin tuntuni mun riga mun yi kuma a gwamnoni duka na Najeriya mun yarda ga abubuwan da ya kamata a baya bayan nan dai matsalolin tsaro na ƙara ta'azzara a dukkan shiyoyin Najeriya lamarin da ke buƙatar gwamnatin tarayyar ƙasar ta bullo da sabbin dabarun samun mafita mai dorewa kamar yadda masana suka bayyana Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.